tirkash ana wata kuma sai ga wata ta sake ballewa bayan da sarki alinuhu ya kai hannatu bashir kotu sai muka samu labarin shi alinuhu zai bar kasa wato zai tafi london ita kuma hannatu bashir za ta bar kasa ita ma za ta tafi omara to menene makasudin yin hakan ko kuma menene dalilin na yin hakan ko kuma menene za ku hanga a dangane da wannan al'amari da yake neman faruwa shin karar aka janye ko kuma menene to dai daidai jin cikakken bayani a bakinmu da kuma jin me yake faruwa sai ku fara biyo mu da subscribers gami da kararrawar sanarwa wannan yakan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku. sanin kowa ne babban jarumi darakta ko furodusa wato sarki alinuhu na masana'antar wudi ya tafka hannatu bashir kara a kotu yayin da mutane kuma duniya ta ɗauka ake ta raɗe raɗin hakan tun kafin ma mutane su tabbatar suke ta yaɗawa har abin ma ya zo ya zama zahiri kowa ya gane cewa hakan gaskiya ne yayin da kowa yake ƙoƙarin ganin cewa ya samu labarin ya yaɗarwa da al'umma duba da cewa hakan ai babban al'amari ne duba da cewa su kansu manyan jarumai ne sarki alnun da kuma hannatu bashir ɗin to tun da wannan sai ya fara tsakanin su kaga dole za a yi ƙoƙarin sanarwa da al'umma domin su san abin da yake faruwa a dangane da sarki alanuhun da kuma ita kanta hannatu bashir din sai dai ko ba a nan ne gizo yake sakar ba daga bisani bayan alanuhu ya kai ta kara mun samu labarin cewa mutane sun zo suna ta roƙon sarki alanuhu a dangane da cewa ya janye kuma ya kyale ta daga wannan kara da ya shigar a kanta din tunda cewa shi babba ne kuma babba babba ne ko da a ko ina ne lallai babu shakka sarki Alinu ya yi yayi ya yi kunnen uwar shegu duba da cewa ya bayyana wa duniya cewa shi kaɗai san abin da yake damunsa kuma shi kaɗai san abin da ta mai. Don haka babu dalili da kuma irin abubuwan da za a zo a roƙe shi da su babu wata kalma da za a roƙe da ita wajen ganin cewa ya yafe mata tunda sanda aka yi waɗanda za su roƙi yafiyar ba su je sun dakatar da ita kar ta yi ba. Dama shi kuskure kafin a yi akan gyaran sa to tunda ko an yi sai wannan ya zama barna sai dai a gyara barnar to kuma wannan barna ba mai gyaruwa ba ce. Lalle babu shakka sarki Alinuhu ya tabbatarwa da duniya cewa ba zai haƙura ba sai dai kuma a yanzu haka mun hango wata a ƙasa tana dabu. ba komai bane abin da muka hango a kasa yana daban illa bacin bangaren Hannatu Bashir wato Hanan Bashir lalle babu shakka Hanan bangaren ta ba mu hango komai ba duba da cewa an so a ji ta bakin ta menene yake faruwa sai dai kawai tana irin faɗan maganganu kamar yadda ta saba kamar yadda ta yi wa alnuhu tes a yanayin yadda mutane suka ɗauke shi ta ce ita ba komai ta gaya wa sarki Alnuhu ba in bacin dai kamar gani take kamar bai masu daidai ba duba da cewa ya sa masu daɗin aiki kuma bai samu damar cika alkawarin da ya yi akan hakan ba to ita wannan ne ya kona mata rai kuma ya kona mata zuciya har ta ɗau waya ta yi wa sarki alinu test kuma wai ta cikin ruwan sanyi ba ta cikin ruwan zafi ba amma ba ta san menene dalili kuma makasudin da ya sa hi sarki alinu ya dau zafi dandanan ya fusata ba duba da cewa yana ganin shi babba ne a sama yake da ita ko kuma ita bata gane menene dalilin da ya sa hakan ta faru ba babu shakka daga bakin dai hannatu bashir babu wata magana da aka samu wacce take babu nadama a cikinta duba da cewa ita hannatu bashir ta san da cewa kamar ita a kasan allanuhu take duk da cewa duk wanda yake a cikin masana'antar kaniyu dama a yanzu haka kusan zamu ce yana kasan allanuhu ko kuma waɗansu manya jigajigai na cikin masana'antar ne duba da cewa sarki allanuhu shi yanzu haka sarki ne a cikin masana'antar kuma da sarkin ake kiransa to duk ba ma wannan ne makasudin da yasa muke ta wannan dogon bayani ba dogon bayanin da muke yi akan yanzu haka mun hango Hannatu Bashir ne za ta bar ƙasa wato za ta tafi ƙasar Saudiya shi kuma Ali zai bar kasa shi kuma zai tafi kasar London domin shakatawa to menene suke nufi a bisa wannan kara tasu da suka sa duba da cewa kuma kanakin ƙaran nasu suna matsowa duk yadda aka yi dai za ku ji kullakular da take faruwa a cikin wannan lamari duba da cewa ita hanan dole mun san cewa ba za ta dawo daga saudiya kafin lokacin karar nan tata da aka yi cika ba shi ma kuma sarki alnuhu ba zai dawo daga london kafin lokacin karar nan nasu ya cika ba to dole ne akwai wata ƙasa akwai wata makarkashiya wacce take aukuwa kuma an san da cewa kotu ba ta afuwa da inda kake za ta nemo ka kafin a tafka ka a koti ake bayanin yadda za a gyara amma zarar an tafka ka a kotu fa sai dai kuma allah subhanahu wataala ya gyara wannan gyaran Allah ne to menene yanzu abin da yake faruwa sarki Nuhu ya fi waye zai tafi London shin ita Hannatu Bashir ba ta yadda da wannan kara da ake mata ba za ta tafi Saudiya ko kuma menene yake faruwa wane ne mai gaskiya wane ne mara gaskiya Allah subhanahu wata'ala masani shin menene makasudin tafiyar su kowa inda ya niya Allah subhanahu wata'ala masani dole dai karar Hannatu Bashir tana nan Nuhu bai janye ba sai dai kuma wannan dalilai da muka hango muna ganin cewa kamar akwai wani abu a tsakanin su wanda suke shiryawa da kai ne aka yi kararka kuma sai ka shirya tafiya kai ne kai ne kuma kai kara kai ma sai ka shirya tafiya to me ake nufi da hakan dole wannan magana a bar tambaya ce to amma dai za mu ci gaba da bibiyar lamuran duba da cewa duk abin da yake faruwa mun yi kokari mun kawo muku shi domin kuma ku fuskanci menene a cikin wannan al'amari domin cewa lauje ne cikin nadi dole ne sai an kwankwance wannan nadin dole za a gano laujen ina ne ya sa gaba wajen lankwasar tashi sai ku ku ci gaba da biyo mu da subscribers gami da kararrawar sanarwa kuma ku yi ci gaba da yi mana comment da liking wannan kan kara mana karfin gwiwa kuma kun sani kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishadantar da ku